واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين idan waɗannan muminai daga cikin ahalul kitabi suka ji yasasshen zance sai su kawar da kai ba za su damu da shi ba su ci suna masu magana da masu wannan zancen su ce sakamakon ayyukanmu namu ne kuma sakamakon ayyukanku naku ne kun kubuta daga zagi da cutarwa daga gare mu ba ma ƙaunar zama da jahilai saboda abin da yake cikinsa na cutarwa a addini da duniya